daidai da uku ga watan mars shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na arba'in a cikin tsohon lafiya ba manta ba allah madaukin sarki yana labarta mana abubuwan da suka faru da annabi musa alaihi salatu wassalam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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ما على رمى ذكراته إيه الله مرة جين تذكير شو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة mu aiko annabi Musa ko mu aika annabi Musa da ayoyinmu to duk wanda ke bibiyan alkur'ani zai ga Allah madaukin sarki ya yi yawan ta kawo kisan annabi Musa a wani lokaci kisan ke tsawo a wani lokaci kisan gajera duka akwai hikimomi da ya sa Allah maɗaukin sarki yake haka me yasa malamai suke cewa bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asha fi qaumin mushrikin awwalar risala domin farkon manzancin manzan Allah ya zauna ne ya rayu da mutane mushrikai a farkon wahayi a garin makka ya rayu ne da rikakkun maguzawa ƙurayshawa da sauran ƙabilu wafi ƙaumin yahud ba da hijira bayan hijira kuma da ya isa madina sai ya zauna tare da wasu kangararru da sunan addini suna yahudawa لهذا جاءت السورة مكية يذكر فيها قصة موسى ببسط تارة واقتصار تارة wannan ya sa surorin makka suka rika zuwa da kistan annabi musa wani lokaci a tsawaita wani lokaci kuma a gajarta da ajali an yi ta hayyi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya kintsa لمجادلة اليهود الذين hijira ila إلى بلد هم ساكنون فيها domin zai hijira a bisa tsara wanda Allah madaukin sarki ya kaddara zuwa garin da Yahudawa ke zaune a ciki. An gano wannan? dan dama su yahudawa kullum ɗan kamuri wuri ga wani inda su ga su samu arziki inda su ga su samu walwala yi abin da suke so to ne suke zama na suna zama to sai su hankaka mai da ɗan wani naka garin mutane ne sai ce yau ya zama nasu mutanen sun zama 'yan kawo an gano wannan da kyau da sai aka nuna ma annabi ya kintsa kafin wannan lokacin sai sa duk mutumin da ya san da yake yi mutum yau yake shirya abin da zai shekara goma mai zuwa idan ka jira sai shekara goma ta yi sannan ne za ka fara shiri ka tabbatar da kama kara in gano wannan ba a fasa gora ranar tafiya a yanzu da kake matashi kake da ƙarfi kake da dama kake da wanda ya tsaya maka yanzu ne ya kamata ka tsaya ka nemi ilimin zamani ka nemi na addini ka samu sana'a duk abin da ya kamata ka samu ka samu tun yanzu in ka jira sai lokacin da shekarun bukata suka cin maka iyali suna ka iyaye suna ka al'ummanka na ka. ba abin da za ka tsinana musu sai dai ka haɗu ka zama musu nauyi ka zama liability a kan society a kan family sannan ta kai ci ya kashe ka ka mutu ba imani daga nesa ake yi shiri za ka shirya yadda za ka rayu a lokacin da ƙarfi ya ƙare maka za ka shirya yadda za ka rayu a lokacin da rashin lafiya ya zo maka a lokacin da kaza zai iya faɗo maka tun da gari shirya mai hankali da ya san da yake yi zai fahimci wannan iska na annabi musa allah madaukin sarki yana mai ishara sannan ana darraba shi ana darraba manzon allah a kan lalle ilalla ga wani wanda ya rigaye ka da wannan manzanci shi ma ya fuskanci mutane iri biyu mutane na farko gwamnatin fir'auna gwamnatin kiftawa gwamnatin mushrikai yayin da su ko kai ma kana cikin su ka san su ku ga yadda za ka gudanar da su mutane na biyu su ne yahudawa a bayan hijira ya za ka je ka da su kuma su suna da ilimi sun ɓata ilimin ma sun zo da abubuwa wanda ba shi allah maɗaukin sarki ya ce ba kaga mai iya canza maganar Allah to zai iya canza maganar ka mai iya kawo ɓanna cikin addinin shi zai iya kawo ɓanna cikin addinin ka mutumin da ya iya haifar da rashin zaman lafiya da tada tashin tashina a cikin al'umman da yake cin moriyarsu zai iya tada tashin tashina a cikin kai da ya ɗauke ka abokin hamayya kaga akwai abubuwa da yawan gaske a cikin iskan banu isra'ila wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukin sarki ya kaddare zangon rayuwar shi na biyu da su fa rayu to dole ne ya zama akwai abin da aka aza aka mika ma annaba a hannu saboda ya kware dan gani da iya rayuwa da kuma gudanar da su ina fatan kun fahimci wannan shi yasa aka dauko kifton annabi Musa ake ta maimaita ta ake ta maimaita ta a cikin alkur'ani waje daban-daban ba da ce lihaza la ta ji da ƙisƙata bani nabiyun misal ƙisƙata musa alaihi salam da wannan ne ba ka da yadda za ka ga ƙistan wani annabi da yawa cikin alkur'ani kamar yadda ƙistan annabi musa take la fi ta nau'iha wala fi ha wala fi uslubiha ba wani annabin da ake ma wannan wajen maimaitawa ko abin da ya shafi nau'antawa ko abin da ya shafi usulubin isar an gano wannan in ka ɗauko kisa na musa da ke ko'ina alƙarcin alƙur'ani za ga bai kama da wancan iri ɗaya ko ka ji kisan tirgin tirgin sai ka ji an shigo da wani sabon saƙo <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ba don kan mu cinye lokacin ba da sai mu koro isoshin kamar guda goma sai mu fifitar da wasu abubuwa mu ce kaga na sotul bakara daban da wanda yake cikin sotul ma'ida na ma'ida daban da wanda yake cikin sura kaza wanda ke sura kaza daban da wanda za mu ji a cikin wannan sura ta zama Jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko shi yasa kissa annabi Musa ta yawaita a cikin alkur'ani mai girma saboda waɗannan abubuwan da muka ambata kuma annabi Musa ya fuskanci barazana iri-iri irin yadda manzon Allah ya fuskanci barazana iri-iri shi yasa in an gogar da kai a wani harka to idan ƙalubale ya zo maka to ba kasafai ake iya cin masa ba kun san lokacin da annabi musa ya tafi wajen fir'auna allah madaukin sarki ce ya ba shi sultana Sulɗa shi kowa da ba ya ce tsoro ba wa arsil ila harun na'am domin walahum alayya zambun fa khafu an ya to sai ce sai ikamatul hujja wa fi zalika aka karfafa zuciyar annabin Musa a lokacin da zai isar da hujja ba a son kana da hujja kana da ilimi kana da tabbataccen abin da kake a kai kuma a waye gari ya zama a lokaci ɗaya kuma kana rawan baki an gano wannan da ke ku ya zama kana rawan baki ba a so kana inda inda baka da hujja kenan وإذا أردت أن تعرف شيئا من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى محاورته في سورة الشعراء إن كان سنك سن الله يبع له موسى سلطان وكان سورة الشعراء ذاك دين ده محاورة تتاسو تكان النبي موسى وكما فرعون من قالوا أنه محاورة من كرفي fir'auna ya ce kaza musa ya ce ne kaza haka aka tattauna ƙarshe sai da allah madaukin sarki ya durmusa hancin wa na fir'auna ƙasa to haka ake son a matsayinka na musulmi bisan da za ka tattauna da koma waye to ya zama kasan me kake kuma da hujja kake yi mun gano wannan kuma in za ka ba da hujjan ya zama hujjan kana yin ta a nutsi ba harbatu maki kuma babu fushi daga lokacin da ya zama kana da hujja mai ƙarfi kuma ya zama kana da fushi kana da saurin magana za ka nasara a tattaunawa wanda ya zama abokin tattaunawanka to da wuri zai nasara a kanka da wuri ba a san mutum mai saurin magana mai saurin magana wawa ne bai da hikima tun maganar da mutum zai faɗa ka tawaye shi shi me san ya gamsar da kai da hujjan shi zai iya shiga wannan abubuwa kai ke da dalili wani zai da shi ba ka san da kake ba da balaga kokari kake a cikin maganar wani da gudanarwar shi ka tsinci wasu abubuwa ka amfana amma mai wannan za ka bi amfana da kowa da komi ko shirme ke rayuwa kai shi yasa da annabi musa ya je fadar fir'auna za mu ji yadda yi a cikin sautin shu'ara Allah ce wa izna da ka musa a ni'itil kawmal zalimina kawai kira na musa ta aka ci guce wajen mutanen azzalumi kaga ba tattaunawa da aka yi rike na cikin sautin a haka ne kaga na wani salo ne a ni'itil kawmal zalimina maza ka je wa'azi fadan azzaluman qauma fir'aun Allah ya ce su ne mutanen fir'auna in ka je ya ce Allah ya taƙo wai su ba za ji tsoron Allah su daina shirka daina zalunci daina cuta daina mugunta ba mun gano wani da kyau ku Ƙalar rabbi sai annabi Musa ce ya Allah in a akhafu an yi yukazzibu ina jin tsoron kar in je da sako su ya sami kiri-kiri iri da muzu nake kan gaskiya sai ya kake wa yubdiqu sadri wa la yanqaliqu lisani harshe na a lokacin in yi fushi sai in kasa magana ana ƙaryata ni da gaskiya na na tunzura sai in kasa magana fa arsil ila haru da Allah a taimaka a sauke min wannan lauyan, a yaki dan uwana haruna sannan walahum alayya zambun akwai wani da ɗaɗɗan laifi da ne masu suna nan suna dakon jira na fa akhafu an yaqtulu na jin tsoron su kashe mun gano wannan da kyau ko Kala kalla Allah ce kifa da zuwa kaji masu abu da abu ne. Kala. kalla ba zai yiwu ba kun gano ne kana jariri wanda ba za ka iya kara kanka da komi ba maka aika ka gidan shugaban makiyanka ya a gidan su yanzu kalla ai duk wanda zai ce zai kare kai ce kalla in ba Allah ba rabu da shi wallahi dodoro dole fa bi ayatina tabu da ayoyinmu inna ma'akum mustami'un muna nan muna jinku. a yanzu har an naɗa annabi haruna a matsayin ne a matsayin annabi da shi kaɗai aka tura yanzu sun zama biyu fa'atiya fir'auna ku tafi wajen fir'auna kai tsaye fa qula inna rasula rabbil alamin ku gaya mashi cewa mu manzanni ne daga ubangijin talakai aikin farko da ya bamu mu fara gudanarwa mu aiwatar a ofishinmu wannan gaya maka shi ne al'arsul mai ana bani isra'ila ka ta kama bane isra'ila nara yanzu ba ta ƙarƙashin kulawan gwamnatinka sun koma hannunmu to da ke nan babban magana mun fahimci wannan muke ko ka gaya mashi al'arsil ma'ana bani isra'ila daga yau banu isra'ila sun shaƙi iskan yanci yanzu ba ka da sauran kama karya da yin abin da ka so a kansu yanzu al'amarin ya koma hannunmu nan musa ya sa da wannan ko bai isar ba ƙur'an ya tabbatar ya isar yana gama ra'auna wannan jawabi tsaf suranta ku kaddara ga fir'auna nan a kujerar mulki ga fadawa ga wani ga wani ga jami'an tsaro da annabi Musa da Haruna a gefe suna isar da sakon mai duka kuma an ce yanzu maganan banu Isra'ila da ake bautarwa ake azabtarwa ake kashe musu ƴaƴa to yanzu fa ta ƙare daga yau Fir'auna ya ji wannan maganan kasan makiri ƙala sai ya ce to abinda kuka zo da shi ke nan. to a lamar rabbi ya fi na walida musa ko ba musa da na sani ne ba mu ne muka rene ka tun kana ƙarami ba ba mu ne nan ka zauna a gidanmu muka ɗauki ɗauniyar rayuwanka ba walidan tun daga haihuwa wala fina min umurika sinin ka zauna tare da mu tsawon shekaru daga ga wannan kalma in kai baka san balaga ba sai ka zama baka san me kake ba yanzu shi fir'auna yana san ya uba shadin maganganun musa ne gaba daya masu saurari sai ce annabi musa ya zo da ni butulci Allah sarki yanzu a shi dattijan nan tun annan ne yana jariri ta kulawa da shi bayan nan ma da ya zo da ƙarfi ya haɗu ya zama namiji sosai na sosai ya ci wa ɗaukar nauyi tsawon shekaru ko kuma yanzu yana son ya ƙwace mashi mulki waje fir'auna ya neman masu tsantsai masu ne taya shi damuwa ne nan yaron da na raina a gidana kuma shi ne zai zo ya ce a raba ragama a bashi rage alam na rabbi walidan wala fina min umurika sinin tsawon shekaru kana nan karkashin kulawarmu sannan wa fa'alta fa'alata kallafi fa'alta wa anta min alkafiri sannan kai ɗanyen aikin nan da ta yi a lokacin kana mai butulce mani iman da muka yi maka ka zo ni irin makirci wai wa fa'alta fa'alata kallafi fa'alta hai fir'auna ba wai ba mu karanta ba dan ya iya magana fa wa fa'alta in kai zaki ce nan ka kashe mana mutum ya ce ka ga matsiyaci kai mutum ne ka kashe kai da ke kashe mata da yara mun gano mun wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya zo da magana cikin me cikin dungu mun gano qala kaga shi annabi Musa sai bai waiwai an san farko ba da ba ta da amfani maganar na girma a gidanka duk gari an sani haka ne ka waiwai wannan ma za ka buɗe mutane ƙofar muhawara to amma wa fa'alta fa'alar ta kallafi fa'alta ya zo da shi shubuha jama'a ba san wannan abin ba wa ya sani ya raunar ne sai kuma wa shi na musa kaga ya fito ya ce kawai rai ɗaya da na kashe ta ce la ila illa ba ta kai ka halice shi mun gano wannan da kyau ku sai annabi musa ya ce fa'altu ha'izan abin da na yi ɗin da kake zargin nayi nayi ne wa ana mina zalle lokacin wannan shiriyan da na zo da ita ba ni da ita ma'ana tarbiyyar ka ne Mun gano wannan da kyau ku tarbiyyar ta ce inda dama kai kare ni ina karami hannun girma a hannunka to fa altu ha'iran Tanda ne abin wa ana min ina daga cikin ku da babu shari'a a hannuna me laifi na ciki bayan rainan ka ne jama'a sai ci a a a a ba fafarartu minkum wannan yasa sai na gudu na tsere lamma khiftu kuma yayin da na ji tsoron muguntanku to gudun da ne na bakku kuna batattu ba wahaba ne rabbi hukuma sai Allah ya bani wannan shari'ar da hukuncin waje alami nuna da mursalin ya rada na makamin manzanci ga ana jannaba ce Allah sarki yanzu kai fir'auna muguntanka ya kai har na gida ma gudun ka su yaron da kare na a gidanka ya girma a hannunka don kawai ya yi laifi ɗaya wai ya falfale ya fece ya bakka kuma da ya je ya samo alherin manzanci sai ya ƙi gida ba ta mutumin mai san gari da ci gaba ne kun gano wannan da kyau ko duk masu hankali in ba masu hankali irin na fir'auna ba ranar da za su yi kenan sai kawo gida don a ci moriya a ta nan ba ta kyauta ai ke ke ke in kana neman fada nan da ci gaba kun gano wannan da kyau ko kaga yanzu ya danna mai magana ta kuma inda bai tsaya ya natsu ya gane luggan inda fir'auna ya nufa ba da shi ma sai a jefa mai ƙwarzo a gano wannan yace to wallahi yawan kai bai ka ji da jini sauran ka na ji sai na gudu ya sarki a shi ma ya karɓi laifin shi Eh, gudun ma ya fiya ne gare shi kun gano wani da kyau ku duk masu hankali ya ce wannan tunanin kala fir'aunu sai fir'aunu ya ƙwararri nan ba ya ce to wa habalin rabbi ka ce ubangijinka ya baka wa ma rabbul alamin shi wannan ubangijin talakan wanda ba ni ba shi wane ne kaga yanzu wancan cin mutuncin na baya da wancan goron da aka yi ɗazu kaga ba su da mazauna ba su da matabbata a nan ko ba ku gane ba akwai to sai canza tsari shi ya san makiri in ka ɓullo ne sai ɓulla ta wa ma rabbul alamin to waya wannan ubangijin talakan naka qala rabbus samawa tuwal ard sai annabi Musa ce wanda yake ubangijin sammai da kasai wa ma ma da duk abin da ke tsakaninsa ban magana hada wa kenan hada fir'auna fa domin fir'auna yana daga cikin wa ma bai ma da ku yan fada da ni da nazo da saƙon. Haka duk muna cikin wa ma bainahuma kin motsi ne in je za ku samu yaqini za ku tabbatar da haka ne qala liman haulahu sai sai fir'aun ya fahimci wannan sakon da kyau to dan ya gane mutanen da ke fada suna tare da shi ko suna tare da annabi Musa sai juya kalle su ya ce "Ala alatasani'u ba kuna sauran maganin kuwa kuna jin shi kuwa kuna jin wannan tattaunawan da muke da shi ko yana faɗin wannan ƙala sai annabi musa yi saurin isar da saƙo na biyu sai ce a kaga bayan ne ubangijin sammai ubangijin ƙasai da duk abin da ke tsakaninsu idan ba ku gane ba Ubangijin ubangijinku wa rabbu aba'ikum al-awwalin da ubangijin iyayenku na farko a yanzu kowa zai gane karatu cin da yanzu an bi kowa gida an isar da saƙo da kai da babanka da kakan kakan kakan kakan ka shi ya yi ku wanda shi kuma fa gaskiya ne don kaga kakana girma fir'auna kaga lokacin da ku kakana kira da su fir'auna ba kaga lokacin fir'auna bai zama ubangiji ba shi ya shi ubangiji a nan mota da ɗaɗɗe mai tuntuni yana mun gano wannan da kyau ku a musa mai da mu asali ka kowa da wannan fahimtar. an gano wannan da kyau ku ƙala sai fir'aun ce a a a inna da allazi ursila ilaykum da majnun wannan fa zan da aka aiko muku bandawa inna da allazi ursila ilaykum da majnun ai wannan manzon da aka aiko muku da shi fa mahaukaci ne me ya nufin yayi ya tunzar annabi mutu. domin an fara magana da zagi dan ya san musan ya dade a gidan shi wala na min umrika sinin ya san in aka faɗi magana yana yawan bi sha da saurin cinziri, nan dama ya gaya ma Allah madaukakin sarki ya bi ko sadari wala yantali qulsani in na fusata magana na ba ta bayyana sai fushi kun gano wannan da kyau ko to shi ne sai marmara zai mai makirci da yake Allah ya shiga cikin al'amarin annabi Musa ya yi addu'a addu'a ta rafawa أي أدعاء في صوت رب شرح لي هدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشغل به أجد وأشرب في أمري كي نصدهك ونذكرك إنك كنت بنا قال قال أنه مصدق يا أولي karriji ne da kulliyatul da'awa daga jami'ar Allah sai bai wai wancan ba sai dawo da wani magana sai ce rabbul mashiriki. ubangiji na shine ubangijin gabas mabullo rana da ranar da in take bulwa na shi aga ubangiji na rufar auna wadata wal magribi kuma shine ubangijin yammaci duka na shi ne wa ma bainahuma da duk abin ke tsakaninsu in kuntum ta yaƙi in kuna da hankali yanzu yi ma hukacu ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun aka ce in kuntum nuna. kaga shi ya ce ma annabi Musa ma hukaki yanzu an mai da hauka zuwa gawa amma da wani irin wani irin salo kaga ba za ce ya zagi sarki ba amma da ya mai da wuta ko an ce mashi lamajinu an ce gundun ake zuwa wa kishiyan mai hankali duk wanda bai gane wannan mato mawakaci ne har da wancan na karaga ƙala ko fir'auna ya gane ya gane an shigo mai da magana sai ce la'init ta hasta ilahan kai yaron zai ma daga lokacin da an fara magana za a dunkula hannuwa kai laushi hujja ya ƙare in ka kuskura ka ɗau abin bauta ba ni ba da aji alan na kamilar masjuni Allah na ɗaure ka na ɗaure ka na gana ana koya ma annabi ya fadaki za su iya cewa ka ɗaure shi ta rana wa iz yamkur bika allazina kafaru mai me sai ne wayan korona ka tuna sanda suke maka marketing ko su ɗaure ka ko su kashe ka ko su kore ka a gari daga shi ma nan musa an ce lalle in ya sake ɗauki wani abin bauta ba ka auna ba wallahi yan kulle shi in ka yanka ji ƙarya kake tsohon banza a zalimi ya ci ku ba shi kashi dama abin da yake so ki a yi fito na fito da shi hada ta da ƙartan fadawa masu fushi da fushin wani dogare su dinga dukan ka babu gini sun gano wannan cin da ai da mulkin da yana da ƙarfi ba na yanzu bane in dogari ya zane ka ka san san da yake tashi aiki kabi shi kofar gidan shi ka karama mun bari cikin da a wata fada ne a ƙasar hausa wasu dogare suka zane wani malami a gaban sarki da aka tashi fa da ɗaliban malamin suka gidi suka tsara hanyar koma su gida to wasu gaba su shi. <clears throat> aka turo ana kira malam aka aiko da takarda ya ƙara koma fada sai ɗaliban suka rubuta takarda suka ce zuwa dubu hukunci dubu ɗaukan fansa dubu mun gano wannan in malam ya zo aka zage shi to mu ma fa in mai garin ya hawo zai hawan sallah fa zafin mutum da shi a mu dudura mai zagi akwai wannan saboda haka lakum dinukum <clears throat> aka ce ba su kyauta mun cara dan kyauta ba sun kyauta ina fatan mun gado wannan da kyau ai oga bai fi oga ba ya za a kawai jahiliya da ke malami da durana mun fahimci wannan ya zama kaga a gaban sarki ba su kyauta ban suka rama amma waɗancan da aka sa suka yi kawo kowane sai a ji same shi hanyar gida ya yi bulala goma a mashi ɗari da hamsin gano wannan da ke ku kaji ake hankali ƙala sai annabi musa ce awalau shi in shay'in kulle ni ko na zo da wani abin da zai tabbatar da abin da na zo da shi gaskiya ne a fili kowa zai gane kaga bai san menene ba wanda ya iya taron ka ya maka waɗancan maganganun ya gigi ka da ke da fadanka ya ka harka san me ya taka in kai ne ana zuwa a gasila kullum ka ko sai ka yadda sanda cewa oh, ashe tsafi na yake ya sallame ga kenan ba haka komi kaɗan kana da hujja goma a hankali kake zuwa da shi cikin usulu fiqh akwai abin da ake cewa tartibul adilla in za ka hujja ƙanana kake fara da su zuwa tafi dubban ƙala sai fir'auna ce fa'ati bihi wani shi in kunta ne na sadiki in kana cikin masu gaskiya kaga har yau da yadda Allah Musa yana da da sai ce in kai ne gaskiya sai ce in kana cikin masu gaskiya har yanzu kai fir'auna yana da tuhuma fa alqa asahu dama babban ayin da aka bashi a lokacin sanda ce sai ya ke ta fa'iza hiya mu mubi da zama cargegiyar macijiya shi ma mai abin sanda ya sake ta ai sai da sirge ta ko falon mara a hannu ta hatazzu ka annaha jannun walla mudbiran walam ha ba malam kai kanka ga abin da ba gane ba sai kai ko sai ka taki laifi ne ana cewa ka gudu ka cewa a ƙur'ani ka gano a ƙur'ani rauna da ya ta maza to kama kama kama a kasan ba wanda zai ga maciji kai dai ka sake ta to kama ta ko wannan za a yada ku ko ki fito da hannun shi fa idan hiya bai na min nadir diga ta fali da rana ta kafa. ta sha makance rana hannun mu'ujiza gama wai wai wai wai da fir'auna ga waɗannan awai guda biyu ƙalilin mala'i haunar sai ya ce ma 'yan fada da hakimai da zakatai da manyan mutane da ke tattara a wajen ya ce inna haza da tsahirun alim wai wai wai kai wannan fa ba karamin masirci ba ne ko masani ne ƙwararren masani na cikin harkar ba za a mashi da wasa ba da sahirun ali ba ɗan bigiyar bigiyar ba ne a ga ya kalli mu'ujiza ya ce ne sihiri ya yasa so da sihiri ya sani yuridu an yukhrijakum nufin yake fidda ku daga mulkinku ku ga kai a ce da ka daga mai unguwa ya da ka daga dagaci ka bar hatunci kai ka bar kaza mulkin ku ya kwaci min ku a kore kuma a garin gaba ɗaya da sihirihi da wannan sihirin da ya zo da shi amma za ta amuru ga yanzu fir'auna ya shigo da kowa cikin fada in da da shi ake yi an ce a je a same shi kuma ana magana da shi in za a kwace mulkin shi yanzu mulkin shi ne za a kwace na'am akwai wanda zai sha kaga sarkin dogari ma ba zai yadda ba sarkin fada ma ba zai yadda ba balinta ta ma'aji sakataren sarki kowa ana kokarin sai an raba shi ce to abin haka ne to shi kenan sai ku faɗi yadda kuke son ayi da shi ba ma za ta amuru ƙalo arjih wa a haku. da ce to muna gana ɗan ɗaga mai ƙafa shi ne ɗan uwan shi wa ba a filma ba ina harshe aika garuruwan da ke ƙarƙashin mulkinmu a tattaro ya atoka bi kulli saharin alim mu ma a zo mana da manyan matsafa masara in ya ce mashi da sahirin alim a zo da saharin wanda ya fi nashi mu mubalaga sama da nashi a zo da manya-manyan masanan tsaci da kowane birni ba bigyari-bigyarin ba a zo da manya fajini a saharatu limiƙa ce yau min sai aka tara matsafa a wani sanannen rana da aka wani dama Qur'an ya gaya mana yawmul zinati ko ba an yuhshara nasu duha tara mutane da hantsi a yawmul zina a ranar sallah wa qila lin nas hal antum mujtami'un ya bada sanarwa gidajen rediyo ne social media ne ko ina sai mutane ku tattaru kowa ya zo la'alla na na usahara. ya ce in aka yi wannan taron tsammani muke matsahirtan mu musu nasara kun ga mun samu sauƙi sai mu bi su in kano na da zalibun in su yi nasara to kuma kire yan shawara in ba su nasara ba kuma sai a yaya falamma ja'a as saharu yayin da matsafa suka zo kaga an yanke labarin ko don a kai ka asalin point ɗin da ake sa a tattauna ƙalu ni shar'auna sai suka matsa kuma da fir'auna ta gaisuwa aka ce a inda lana da ajaran ran sai daɗe wannan aikin da za mu yi na ƙasa muna da sakamako in kunda na hamul galibi na amini na nasara la da ganin ne wani lokaci muke shiga ta kai muke shiga damuwa wai yanzu in ɗan ƙwallo je ci kwallo, ko ya taimaki ƙasa ya yi abin bajinta ƙwallafa ne ba daga gajeren wanzu. ya yi ƙwallo ya gama za a ba shi fili za a ba su kuɗi za a ba su lamban yabo na ƙasa za a yi za a yi za a yi har manyan masu kuɗaɗenmu su ɗibi dukiya mai yawa su ba su wai amma yanzu sai a samu ɗalibi ko ɗaliba ko duka sun ci gasan karatun alkur'ani mai girma maganan Allah jama'a littafin Allah littafin mu'ujiza da shari'ar manzon Allah wai amma su ba su cancanta ƙasa ta girmama su ba su ba aikin ƙasa suka yi ba ko mai unguwa ba za su tura je tarbe su ba ba za a kira su gidan shugaban ƙasa ya girmama ya martaba su ba an yi fa taro ne na duk duniya suka yi na ɗaya ko na duk ƙasa suke na ɗaya idan gwamnatin ƙasa da gwamnatin kasare na kudanci ba su girma masu ba don menene gwamnatin ƙananan eh, jihohin najeriya ba su su girma masu ba mutum ya na ɗaya a ya cancanci a girmama shi a jihohi goma sha tara na arewa ko dai tare gaba ɗaya yi a kaduna a girmama a martaba a mutunta alkur'ani ya masu kyautan da zai shajja'a ɗaliban musulmi akan wannan aikin alherin ko kuma kowane gwamna a jihar shi ya kira gagarumin taro tare da wakilcin dukkanin shugabannin ƙarar hukumomin shi da 'yan majalisun tarayya da na jiha da sanatoci da manyan attajirai da kowa da sarakuna su zo a martaba su a girmama su sai kuma su wuce jiha kaza a wuce jiha kaza dole a nuna ma alkur'ani solidarity a nuna ma alkur'ani gata in ba ka wallahi kun ci gaba da shiga cikin tozarci da wulaƙanci ke alkur'ani kuke ma wasa alkur'ani ɗan ƙwallo a bashi miliyan kaza ƙwallo ta fi ƙur'ani kenan a wajen ku ku shirya abin da za ku gaya ma Allah in kun haɗu ba dai za ku mutu a sa ku ƙasa ba to me ƙasan kun koma hannun shi ai dama ya ba ku yanzu ya ga matsafa ne fa za su faɗa da annabin Allah suka je suka ce ranka da inna lana la'ajaran yanzu za su aiki ne na ƙasa ne shin akwai wani abin da gwamnati ta tana don mana in kunna na halul galibi na mun yi nasara dan su kansu matsafan sun san fir'auna mugu ne bai biya da kyau mun ga wannan da kyau za su iya gama shi da ku tafi za a duba muku kuma Allah ba zai duba ba sun yi aikin gani ƙalin na'am haba kawai wannan gagarumin aiki kuma a rabu da kuwa haka kawai ina wa innakum idan da minal na? ai kuna daga cikin makusanta na ai wai wai wai ina ai yanzu kun zama kusa da fada yanzu ai kuma mukamin masu ba da shawara misali qala lahum musa yanzu gaga inda sun gyaro ta ko yanzu an tabbatar da cewa saƙo zai sauka yanzu zo da ƙarfin gwiwa sannan musa ya ce masu alƙoma an sun mulku ku je kowa ya jefa abin da zai ku fara fa alƙaw hibalahum wa isiyahum wa isiyahum ta dinga jefa mai sandunan igiyoyi da sandunan tsafi wa ƙalu bi izzati fir'auna da suka kowa zai jefa sai karatu tsafi ya ce da ƙarfin mulkin fir'auna da ƙarfin mulkin fir'auna inna la nahnu galibu kuda ne eh, na sar eh kina shi macijin daga wata narkekiyar alakwanda tsaye wau wau tana kai tsara. mun gano wannan da kyau ko wani wajen ya ce ta saharu a ainihin na saharu a ainihin na tafiyar ce idanun mutane kowa ya ganin maciji ne wani kaza ne wani kadunan dabbobi masu ban tsoro wa sarhabuhu suna tsorata mutane wa ja'u bi sihrin azim zo da gagarumin sihiri sihiri ne ban tsoro shi kanshi a wani wajen Allah ya ce fa auja fi nafsihi خيفة موسى كيف يعني موسى في صورته قلنا لي لا تخف إنك أنت الأعلى لك يطور كيف يتمنى سلا رب رسول شرما بنزا أكتشي جيفا من جهنم وكيما فألقى موسى أصاه سأنه موسى جيفا سندنج فإذا هي تلقف ما يعفكون إذا كان حد يتأير يلي ذكي ta fito kawai sai ga macijin wancan ya ke girma a kurkura ko kwatko suka haɗe shi wancan macijin ya taso gashi na narke ke kamar trela sunufko suka haɗe shi lakkaf ma yi ake kuma duk abin da sai ƙirƙiro na ƙarya wa ulkiyar sahar da sajidi ai malam sai kawai allah ya sa ma Masu mafiyakan fir'auna imani gaba ɗaya sai suka faɗi suka sujjada qalu amanna bi rabbil alamin kace mun yi imani da ubangijin talakai rabbi musa wa harun bayani dalla dalla dan fir'auna sarkin runtu ne in aka shi zai ce aha sun ƙara imani da shi zaka ta ubangijin talakan ba kai ba ubangijin musa da harun qala amantu lahu ye yanzu kun yi imani da shi kabla an azana lakum tun ban ba ku izini ba innahu lakabirukum allazi allamakum as Shi ne babban da ya koya maku wannan sihirin ƙanana shi ya rike babba dan in an zo an kara yarin jayi a kanku wala ta alamuna mu za ku yi wa makirci wallahi za ku sani dan Allah jama'a mai gaskiya wa kira wa ba su matauki wa ya gana ya faɗa ya gana da su ya faɗa musu me yake so a wajen wa suka nemi sakamako in sun yi nasara amma ta ga yanzu yanzu nan sai aka juya kamar irin shari'an da masu social media suke sawa wai na ne keken da ya bige mai mai mota kaji ne keke da ya bige wa mai mota kuma shi ke na fa haka za hukunci ba jungle justice ke nan. yanzu yanzu na sai gwamnati maka ƙarya ka girma ya ne girma ya faɗi dama gwamnati ta yi maka ƙarya daga wa suka koyo daga fir'auna ne shi ne mai gidansu ya za a ce gwamnati shirya abu na ƙarya da kai ka kotu a kan shi kai ka san ƙarya ne su sun san ƙarya ne kun gano wannan ko a ji ana cajin ka a kotu da laifin da ma a constitution din Najeriya ma babu shi jama'a sun mana wannan lokacin da suka kama malam albani da zalunci suka je suka shirya abubuwa na ƙarya in an ba da belin shi su ƙara kama shi nan an ba da belin shi nan su ƙara kama shi nan kai ƙarshe da aka kai ma wani mai shari'a da Allah madaukin sarki kai ƙarshen wannan fitinan ta farko sai ce ai wannan laifin ma da ake zargin shi ba ma sha tsarin mulkin Najeriya kwata-kwata ƙarya ne ba ma laifin wajen makiri ne ya zauna a ɗaki kawai ya ƙirƙira saboda a ci mutunci to malam ya ce Allah ya isa kuma yana can wurin Allah in wanda suka shirya abin sun tafi to kaga an haɗu an yi canjar in kuwa ba su tafi ba to muna gaya muku ku da abin da ku faɗa na ƙariya a sake sabon PO na akwai sabon alƙali a lahira kuma shi ya kai mai laifi kuma ya yi appeal ya ce Allah ya isa ba wanda ya sai ya fi maka laifin wani bayan ya mutu ba ka je wajen mahaifiyar shi ga duka ka ce a yafi, wannan maganar banza ne ka je wajen ƴaƴan shi ga duka ka ce a yafi, wannan maganar banza ne ka je wajen mahaifin shi ko ɗaliban shi ka ce ya ce wannan maganar banza ne shi za ka bi lahira ku daidaita kuma lahira akwai ya ya ne yau mai firul mar'un da kullum ri'in minhum yau mai izin ne dan ne zai bakka bayan ya ga aljannar raba-raba ya bakka lahira na yafiya ne ka cuci mutane sai sa duk wanda ake cuta ku sani an taɓa ma wasu an taɓa yi yanzu da fir'auna ya zo runtan gaskiya ko bai ba yanzu wannan maganar da fir'auna ya faɗi don allah jama'a girma ya faɗi ko bai faɗa ba ya kalli mutane ya ce masu wai cewa wai annabi musa ne ma ya koya masa sihirin ne ce falasofa ta alamuna ai muke da gidan yari yau kafde an na aidiya ku za mu yayyanke hannayen ku wa arjila kun min filafi wannan hannun wancan kafan wannan hannun wannan kafan wala usalli bannakum ajma'in kuma za mu sa ici ta dubbara a soko har ya fito ta bakinka a kafe ki a bayan gari duk wanda ya zaga ya ga ga laifin masu fada da gwamnati in gaji wannan sai ke mai ba ka tsorata ba za a ba da kuɗi ko ba za a ba za a janye ko ba za a janye ba za a fara kamun kafa ko ba za a je kamun kafa ba ƙaru la zai da ba ji ba wani abu la zai ba wani abu ba dai hannun dama za ka ce da ka da kafa hagu ba ba tsibe mu za ka yi ba la zai ba ji inna ila rabbina munqalibun ko ka ban mu ma dole Allah za mu koma kashin alewa ne biyin da rayuwa ta yi tsawo akwai ranar me auto sai ne za zai inna naqmu an yaghfira lana rabbuna khataaya mu da mu mu ko ubangiji ya fi mun laifin da muke an kunna awwalal mu'minin ya kalli mu ne farkon wanda muke imani a wannan tafiya laifin mu na baya ya yake mana da kun je na ga kara kawai sai Allah ce wa auha ila Musa an asri bi ibadi illakum muttaba'u ka kwashe waɗannan bayin da aka ce za a muke san kai da sauran banu Isra'ila ku bar gari kuma ka sani za a biyo ku a ga da masaniyar rundunar fir'auna za ta zo innakum muttaba'u fa arsala fir'aun fil madaina hashirin nan da nan fir'auna ya aika a shela duk wani jari ne ya fito da aka tara ƙofan fada ya fito ya ce inna ha'ula ila da matul Da Allah ji waɗannan ƴan mutane ƴan tsararu wa na na la za'izun kullum ɓata mana riziki fir'auna da bakin da ya faɗin wannan magana kai da ke kashe masa jarirai kullum su baka bata masa bai ba sai yau don sun ce sun sun bar jam'iyyanka kai wa inna la jami'un hadirun wallahi mu shiga mu baki ɗaya mai aikin gayya Allah ta fa akhrajnahum min jannati wa uyun inda yanda muka fidda su daga manyan gidajen gonaki da manya-manyan madatsar ruwa da kaza da kaza da suke suna shantakawa suna fantamawa Allah ta gani cikin ruwan sanyi muka tattara su muka fidda shi wa kunuzin da taska taskan arziki wa makamin karim da manyan benaye da suke shakatawa kazalika wa awrasnaha bani isra'ila kawai sai muka gadar da bani isra'ila su tsaf inda aka hallaka fir'auna sai suka yi wutan suka dawo garin su zama su fa atba'uhum mushriqin sun bi su annabi Musa ne lokacin rana an sa da Musa da Yamma suka shi ko Fir'auna ya gama jawabi da daddare kowa ya shi da makami an fito rana na bullowa fi da sassafe ta kama hanya falamma tara aljama'a yayin da rundunan fir'auna da rundunan wa annabi Musa suke ga juna qala ashabu Musa inna la mudraku mutanen annabi Musa ta arfi sannan Musa ta kaban ke fadi qala kalla to Musa ce inna inna ma iya rabbi sayahdi Allah na tare da mu zai samu mana mafita haka yake ta imanin ke zama kullum inna ma iya rabbi sai haɗi wa auhaina ila musa nan take da muka yi wahayi ga annabi musa inda allah annabi rabbi asaka al biji Bige teku da sandanka fa laka fa kana kulli sirqin ka qawdul azim kawai sai ga teku ya keji kowane bangare inda ka san babban katangar dutse tekun ya sandare dama ce teku ya gudana ya fasa Kasan ta nan ramu ƙarƙashin dutse da ake bi aka Allah madaukakin sarki fitar masu shi gida goma sha wa azlafna samman akari waɗannan suka shige ɗan baya suka iso wa an je na musa wa mamma a wa azma'i duk wanda suke tare da rundunar nan musa da suka tsira duka sun ma a garakun al'akari muka hallaka 'yan ƙarshe inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim watul alaihim naba ibrahim to kun ga wannan kissar malamai suka ce lokacin da fir'auna ya iso ya ga teku ya keci su ga sun shiga sun wuce ya kalli hama ne ce wannan tarko ne fa ma shiga sasun malamai sun iya ba da tarihi hama ne kalli fir'aun ya ce ranka ne ka gace ku ke ku ta Allah ko wai da ka gani ka yi ai tuta suke bakin tekun ne amma ban san hanya ba kana isu akwai fitafashi jama'a ko ganin haka yake